Assalamu alaikum. Shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani, sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. Za kuma ku iya cin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa. Yusuf Aliyu Harande. Tare da ni Sarfil Hashin Gumel. Tare da ni Madina Dahiru mai shanu. madina san duk ranar alhamis a shirin nan namu na yau da gobe yana duba ainihin abin da ya shafi kiwon lafiya to za mu duba muhimmanci da ke tattare da duba lafiyar idan dan adam wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga cikin muhimman abubuwa waɗanda mutum zai iya ɗauka kowa abu na farko akwai kula da tsafta musamman tsafta hannaye da ake yawan kai su wurin ido To duba da yadda ido ya kasance ɗaya daga cikin abubuwa a jikin ɗan adam da mutum yake amfani da shi a kullum. Bisa wannan ne za mu mayar da hankali kan abubuwan da suka kula da lafiyar ido wato ya kunsa. Haka yake ciyaman. Kaga yau ma za mu yi kokari mu samu jin ta bakin kwararru don menene yake tattare da muhimmanci a ainihin duba lafiyar idan dan adam. Haka kuma za mu tsakuro wasu kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na Facebook inda muka ce a cikin 'yan shekarun da suka gabata yaushe ne aka duba ko aka auna lafiyar idonki ko idonka? tare da kuma buɗe muku layin waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana yadda kuka ɗauki muhimmancin kula da lafiyar ido. Sai ku biyo mu don jin duk waɗannan a cikin shirin yau da gobe. madalla da farko za mu fara da jin muhimmancin zuwa a dinga duba lafiyar idanu daga bakin kwararren likita wato Dr. Muhammad Ladan. shi dai ido yana da matukan muhimmanci ga rayuwar dan adam wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga ciki muhimman abubuwa wanda mutum zai iya ɗauka kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake To sai a gafarce mun dan samu tangarɗar na'ura to yanzu dai za mu fara jin hirar da Yusuf Harande da Dr. Ladan. za a iya cewa wani muhimmanci yake tattare da mutum ya je asibiti akai-akai ana duba lafiyar idan shi. To muhimmanci shi ne ya alhaji in mutum bai zuwa wurin likita ana duba idan su ka san akwai wani abubuwa da waɗansu ciwuka da suke faruwa a cikin idon ɗan adam musamman akwai wanda ake kira suna ake kira glaucoma to wannan ciwon wani irin ruwa ruwan da ke cikin idon mutum to wani lokaci akwai wani lokaci wanda suke kira pressure to karfin ruwan wani lokaci in yayi yawa yake iya bata jijiyan da ke sa ka gani sosai so dole amma wannan ba shi da wani ba wani alama da zaka sani ko yana ciwo to in baka zuwa ana gwadawa kawai sai wannan pressure din zai ta karuwa ko ruwan da ke cikin idon zai ta karuwa to in baka jiwa ana duba ko lokaci ba baka yi hankali ba za ka iya makancewa ba to ana iya cewa kenan likita idan mutum ya zamana baya dubawa kuma ba wai dole ne zai ji wata alamar cewar idan shi na ciwo ba kawai ita wannan pressure da kake magana za ta dinga hauhawa har ta kai ga matakin da mutum zai zo ya samu makanta kenan eh zai ka aye mutum bai zuwa ana duba tun kawai za ka rika gani wani lokaci za ka ga abubuwan na ɗin canza kaɗan ɗan amma ba wani alama kawai sai ka ga wani lokaci ba ka gani kawai haka. To yanzu likita musamman kamar a ƙasashen Afirka yanzu da yake lokacin hunturu ake fuskanta yanzu kuma da dama akan samu irin buji ko iska da take kwaso ƙura da abubuwa da dama sukan shiga idanun mutane wani irin illa wannan yake haifarwa ga lafiyar idan ɗan adam. To na illan da ke harwa iska kanan da ke shiga wani lokaci akwai ƙwayuka da suke shiga da iskan shiga idon mutum to wannan yakan kawo wani idon da idon ya soma ruwa wannan da turanci ana kaman kwayan cuta wanda suke kira infection da turanci to wannan illar sa kenan iska din nan ya kamata in dai mutum zai fita a lokacin hunture ya kare idon sa. to kana nufin kenan watan ko da sa irin gilashi haka in mutum zai fita shi ma yakan taimaka wajen kare ido kenan. eh wannan yakan taimaka kwarai wurin kare ido domin iska din nan da koren nan yana yana yana kawo illa don kafin shi wannan yashin nan ko kasa ko abin da ke tasowa to su suka idon mutum to lokacin suka gurje idon mutum to bai kamata ba saboda haka shi yasa dole mutum ya rika kare idonsa inda yana irin wuraren haka to likita da dama mutane sukan ga cewar kamar akwai bincike da nuna cewar akwai illoli tattare da yanda mutane ke kallon ainihin idan kwamfuta ko kuma wayoyinsu su hasken wayoyi da hasken irin wannan aita na'urar nan ta tafi da gidanka da ake ce ma ipad wani irin illa su kuma waɗannan hasken suke haifarwa ga lafiyar idan dan adam eh to shi wannan wani irin hasken da ke kan waɗannan na'urori da ipad ɗin da su irin masu na'urar waya da ake kira cell phone musamman waɗanda suke manya-manya ɗin nan to shi wannan blue light din ba shi da amfani mu ka rinka kallon su kowane lokaci domin kana kallon shi kowane lokaci na iya lalata maka ido yadda ba za ka rinka gani sosai ba musamman ma ya fi illa ga yara nana yadda yanzu ake yadda yara su yi ta kallon irin ipad din bai kamata ba ya kamata a rage yawan lokacin da yara ke kallon wannan abin ya To a gaida Dr. Muhammad Ladan da wannan takaitaccen bayani akan muhimmancin duba lafiyar ido. Yanzu bari mu leka asibitin tarayya da ke birnin tarayya, asibitin gwamnatin tarayya da ke birnin tarayya Abuja, inda wakilin sashen Hausa na murya Amurka Hassan Maina Kaina ya samu zantawa da wani kwararre Malam Suleiman Ibrahim Funtuwa. Shi dai ido yana da matuƙar muhimmanci ga rayuwar ɗan Adam. wani matakai mutum zai ɗauka domin ya inganta idanuwansa daga ciki muhimman abubuwa waɗanda mutum zai iya ɗauka kowa da wanda yake jin yana da lafiyar ido da wanda yake jin bai da lafiyar ido kuma kila ya je asibiti ko ya je wurin eh, jami'in eh, kiwon lafiya wanda ke da masaniya ta ido ya tabbatar mutu da wata matsala. abu na farko akwai kula da tsafta musamman tsafta hannaye yadda ake yawan kai su wurin ido kila a sosa kila a kakkafa wani abu wanda ya kokarin shiga ido ya makale tsafta na da matukan muhimmanci wurin ah, kiyaye lafiyar ido sannan abu na biyu wanda shi ma yana da muhimmanci wurin ah, kiyayewa da inganta lafiyar ido shine ah, abu abubatan abubuwan da muke ci a na abinci akwai abubuwa masu yawa waɗanda suke da muhimmanci wurin inganta lafiyar ido misali daga cikinsu akwai kar wannan da za ka gaishe bakin hanya albaru da naira goma ashirin naira hamsin za ka iya ka samu za ka kayan abinci na karar yana ɗauke da sinadarai masu yawa waɗanda daga cikinsa akwai abin da ake kira vitamin A wanda ah, bincike ya nuna yana da matukan mahimmanci da ido sannan ah, akwai irin su kifi akwai irin su kwai duk suna dauke da ah, sinadari mai yawa na vitamin A akwai manja wannan musamman idan an amfani da ita wurin dafa abinci ba tare da an soya ta ba har ta yi canja kala shinta ma ya canja idan aka yi eh, sarrafa ta sarrafawa wanda take ba ta bata asalin yadda aka yi ta ba ita ma tana taimakawa manja da sauran ta abinci wanda za ga waɗansu ma ta sanya an ƙara musu sinadari na shi vitamin kamar za ga akwai su siga za ga an rubuta a jikin wani buhun siga za ga an zana hoton E ila an rubuta vitamin sai a zana hoton ikaduwa haka da sauran waɗansu kayayyakin abincin da yawa waɗanda gwamnati eh, ta sanya su ta sanya an sanya sinadarin vitamin A e domin amfanin shi ga jiki da waɗansu abubuwa sannan abu na uku wanda shi ma zai iya taimakawa wurin ingantawa da kuma tsara lafiyar ido shine musamman ga yara wannan irin wasanni da yara suke da tsalle-tsalle a gida da makaranta da anguwanni a nuna masa cewa to jifa da duwatsu rike abubuwa masu tsini da kaifi ana kokoyi wani zubin ma a makarantu za a ga hada biyu a hannun yaro ko fensil ko kuma waɗansu abubuwa ne da yara suke amfani da su a makaranta za a ga yara na wasa da su kuma eh, ana kai haurin ido to illar haka in aka tabo idan za a iya a soki idan wanda zai iya kawo abubuwa da yawa nan take dai ido zai iya eh, yin fushi ko kuma ya yi ga in ba a yi kanna ba yawa ba wani zubin ma ana iya a hudu idan kula da kila za ta sanya yi kuma kila ah, kiyaye. Masu liman idan muka duba yadda wani lokacin za ka ga mutane idanun na musu kai-kai? sai ka ga mutum zai ɗauki taguwar sakan nan zai goge idan ko kuma idan yana kai mutum kaga yana yawan sosawa yana jin daɗi kuma yana ɗan jin nishaɗin sosawa da sauransu yayin da aka ce musamman idan ka ya fara ma kai kai a matsayin ka na jami'in kiwon lafiya da kake da kwarewa shi a ido din nan menene abin da ya kamata mutum ya yi ɗaukar riga a rika su a shafa a cikin ido ba daidai ba ne ba da farko na ce daidai kan abin da ya ke taimaka wa ido ya zauna lafiya a inganta shi kuma a zauna lafiya da shi shine tsafta to mutum ya ɗauki riga saboda akwai kwayoyin cuta wanda ake kira microorganism wanda ba mu iya ganin suna nan a ko'ina a jikin riga da sauransu to ɗauka a taba a cikin ido ba daidai ba ne sannan abu na biyu dukkan ido ya yi kaikai to alama ce ta cewa akwai matsala to abin da mutum ya kamata ya yi ba daidai ba ne ba abin da ya kamata mutum ya yi idan ido na kaikai shi ne asibiti ya je asibiti a duba shi ya ce ga abin da ya yake damun shi na kai sannan in ya zama kafin ya isa asibitin dole sai ya sosa bai amfani da abu mai kyawu ya samu kamar hankali wanda yake sabo wankakke tsaftatacce sai ya sanya idan kuma ya yi suta wanda suke wata ba ta wuce hankali ba saboda dirzawa da murzawa akwai akwai halittun da Allah ya yi tun daga fashi da ta rufe ido da gira zuwa wata ita ma na ido wanda ake kira kwanjan taiba abin zuwa sauran halittu da Allah ya yi ma ido idan mutum yana murzawa zai iya yi banna zai iya eh, ko gira ta fada ciki ne ta murza har ta yanka wannan fata wadda kuma wannan halitta da Allah ya yi wadda kuke ba ido haida misali ita conjunctiva da ke daga cikin sannan abubuwan da suka biyo da har zuwa ba. Zai ke wannan shirin namu sunansa yau da gobe shirin ya domin matasa. idan muka duba galibin matasan samu musamman yan gayu a wannan yanayi za ka suna yawan dokan wata sayan bangidan su maki irin irin na gaya din nan a dinga toshewa ana ana barazana ana gaya da shi menene muka yasa wannan bakin gidan sun gangana shirya idanun dan adam ila shi ga mu da muke asibiti kuma muke yaban ido gilashi yana da amfani sayen shi haka nan a bakin hanya kuskure ne saboda mun lura akwai waɗansu gilasan da aka yi yanzu waɗanda suna dauke da abin da wani abin nan fawa fawa din kama a ce an karfafa su ba kawai ordinary ko kuma plain ko kuma ba su da wani ƙarin abin nan da aka yi musu ba sannan na biyu sanya gilasan kamar mu da Allah ya halicce mu a nan Afirka a Najeriya da sauran ƙasashe da suke irin nan muna da yanayi mai zafi wani zubin a yanayin sanyi da kura da iska to sanya gilas lokacin da ake kura da iska ko ake tsananin rana yana da kyau lokacin rana wannan gilas ɗin mai duhu yana rage tsananin zafin rana da ke shiga ido wannan ma yana da muhimmanci kwarai da ido sannan lokacin kura yana rage kura da iska da abin nan abubuwa da za su iya fada mu ido wanda har su jawo wancan kaikan da muka yi baya daga ba. Eh idan mutane zai shiga mota ta kulle kunna AC da sauransu shi ma zan buƙaci gilas? A wannan ba za ka bukaci gilas ba in dai domin wancan ne. Za ga an sanya ma mota kila an sa abin da ke ake kira tintin an sa bakin gilashi musamman a baya ba wanda ake kallo ba. to bai kamata a ce mutum ya sanya gilas wanda zai rage masu daman ya kalli gaban shi ban yana titi da kuma gefe side mirror sun kan da ke gefe da gefe da ma wanda ke ciki wanda dai yana taimakawa mutum wurin ya tuki ba tare da ya tuki ba kuma ba tare da ya tuki ba. To da cikin mota wannan babu wata hikima mai eh, amfani ga mutum ya so ya samu gilashi wanda zai rage mai dama ne kallon abubuwan da ya kamata ya kalla na gilas da sauransu. Eh idan muka zo kaman ni da ke aiki na aikin jarida ne kuma kusan aiki na gaba ya ta'allaka ne akan na'ura mai aiki da kwakwalwa wato kwamfuta. Komai zan yi akan ta nake yi. Musamman akwai wani alaka ne na da zai iya kawo illa tsakanin yawan kallon wannan gilashi na kwamfuta kullum kana kan kwamfuta kana aiki? Eh akwai kwarai um, Yi abin da za a yi. yau da kullum ba ta ba komi ba Yi abin da za a yi amfani da shi yau gobe jibi a hankali karfin shi da darajar shi da sauransu za su rika raguwa a ce ido kullum yana kan haske na kwamfuta ko waya kamar yanzu da za su ko ina ana tafiya waya to akwai illa kamar yadda ka kuma akwai illa da ya kan yi sai dai ba za a ba ne wanda ke zuwa nan tare To a gaida Hassan Maina Kaina da Malam Suleiman Ibrahim wato kwararre kan kula da lafiyar ido. Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Tambayar mu a yau ita ce. Cikin 'yan shekarun da suka gabata, yaushe ne aka duba ko auna lafiyar idonki ko idonka? Kafin nan dai za mu karanto wasu amsoshin da muka zaɓulo a shafinmu na Facebook. da farko mun samu amsa da garba idi wise ya ce to VOA Hausa ni dai ban taba zuwa a duba lafiyar ido na ba amma daga yau zan fara ku tashi lafiya. To madalla. <laughs> to um, ta biyu wanda dai muka samu na biyu dai daga rukayya usman fari jebuwa allah ya sa na faɗa daidai ta ce gaskiya mu a al'ummar yankunan karkara ba mu san da wannan lamari ba ganin yadda likitocinmu ba su wayar mana da kawunanmu don sanin muhammancinsa don haka yau za mu kasance da ku kai tsaye don mu ji daga kwararrun likitoci. Allah. Ai kaga Madina shi ma wannan baban gida na yalwa bungudu mm. cewa yi babban kalubale dai shine bai wuce yanda zaka je a kowane ƙauye ba kowane kauyuka wai ake samun asibiti ko kuma likitoci da suke suke da kwarewa a fannin ido ba balle ma har su je su ainihin ga likita su a duba lafiyar idan ah, su. Suna eh, su matsalolin kenan. To ga wata daga Shehu Adamu da to gaskiya duba lafiyar ido na da matukan mahimmanci sosai domin dai ido shine jagorar rayuwa ganin cewa sai da shi ne ake ganin duk wani abu da ke cikin duniya wannan kwarai kwa hmm. sai dai matsalar shine mutanen mu ba su cika zuwa duba lafiyar idan su ba matukar ba matsala suka ji suna da shi ba hmm. wato babu matsala ba sa zuwa duba eh. lafiyar su kwarai kuwa. To, yanzu bari mu buɗe layi kenan ko? Eh. To yanzu kuma sai mu buɗe layi mu ji wato idan kuna kusa da wayar lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya bi sifili biyu bi sifili biyar bi shida biyar biyar kada a manta layukan yanzu abu da suke kira domin ku bayyana mana ra'ayoyinku to da alama ga kira mun samu daga ina ne ake kira. To kafin dai mu kai ga daukan wayan mu ta farko bari mu dan shakata da wannan. laraba. Da magani maka zo garin jihar Kaduna wane ne kan layi? To ajiya barkan ku dai a tafiya. Barka ka dai. Sauran ne ma sauran abokan aikin ki kuma barka da safiya. To mun gode. Yawa sannu. To Lashar Filu da da Yusuf Aliyu suna Sunana Murtala ne ina kiran ku da da gasa a Kano tarayyar Najeriya. To masha Allah, Malam Murtala to yaushe ne ka taba yaushe ne ranar ta karshe yaushe ne ka taba zuwa aka duba lafiyar idon ka? eh to gaskiya zai kai kusan shekara biyar ko shida shekara biyar gaskiya eh, gaskiya saboda kin ga shi sa wayannan shidan shidan ku kullum muke ajiye lokutan mu saurare ku saboda ana ƙara ilmantar da mu harkar musamman harkar lafiyar nan da sauransu mm. kun ga muna fa'idantuwa amma hakan zai sa kuma abin da ya sa ma ɗin wannan shekara shida na ɗan taɓa samu wani hatsari ne haka ɗan gilas na na ido da nake sa ɗan cokali na ido shine na ji haka ɗan dudduba mu mm. amma bayan haka ma ban ma san ana zuwa haka nan a samu likita ya duba ba kuma haka ya kara mana kwarin gwiwa in Allah ya da mu samu lokuta lokuta mu dinga zuwa ana kara duba mana idanuwa mu insha Allah to Allah ya sa Allah ya bada iko to madalla mun gode murtala to yanzu bar mu je nasarawa ne na kan layi daga nasarawa Salamu alaikum. Amin wa alaikum salam. Garba likitan Radio. na garin agwabun domin jihar Nasarawa. To garba likitan radio akan kama radio ka duba ta ka duba lafiyar ta to kai kana za a duba lafiyar idanunka da kake duba radio nan da ita? <laughs> To gaskiya duba ido ne muhimmin abu musamman mu hmm. yanzu gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Esle. Hmm. Gaskiya ya dubi muhimmancin ido ya sa ya kyauta ma aka je aka dinga duba idon mutane ana ba su gilas mm. masu shawara kuma ana ba su shawara su je mm. asibiti kuma an sa yanzu kowane asibiti in ka je inda na gwamnati ne mm. to musamman an ba da ainihin yara ƙanana ana duba idon su kuma kyauta saboda haka ni ma da nake magana da kai yanzu idon nawa sun yi jajawo amma na kokari insha Allah zan je a duba mun domin idon shine mai abu gare mu da fatan za a je kiwon lafiya to likitan rediyo ya kamata ka je ga likitan ido ka duba idon ka to mun gode kare da gaske to masha Allah ta ce man bari mu koma garin gwamna Kaduna wa muke da shi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa ke magana? To alhamdulillah sunana Hamza Balarabe Alhazawa daga cikin birnin Zariyan jihar Kaduna Najeriya. To muna jin Kamala Hamza. Kuma ni ne PRO taskar mabuga waya ta da zazzau. To muna jin ka. To alhamdulillah ni kai na in dai magana a je a duba idanuna ne akalla gaskiya na kai shekara kusan uku a yanzu haka. Duk da kana makotaka da kofa kuyan bana? wallahi ko ka san ko a Najeriya ma ta daga cikin ita ce babban asibiti akan in dai ido ne kam. Na hmm. ah, ya kamata ka je ka. Alhamdulillahi amma gaskiya ko a 'yan kwanakin kuma ni kai na wannan kwanakin ina fuskantar wani kalubale ne ko kalubale nake fuskanta yanzu inda a ce zan hau babur dina haka kawai ina tafiya ba wai gudu ma da za a ce mai yawa bane amma sai ga hawaye yana fita mun to wannan hawayen yana damu na gaskiya. Hmm. to Allah ya taimaka wannan abin shi zai sa in je kokarin zuwa ma in kokarin dubawa To madalla mun gode kwarai da gaske. Allah dace Allah ya bar jagora a tashi lafiya. To mun gode kwarai da gaske. To akwai kira ya zo daga Burkina Faso wani ne akan layi? Assalamu alaikum. Amin wa alaikum salam ya sunan malamin. Isa mai jiri daga nan Burkina Faso. To malam Isa a nan Burkina Faso kana zuwa a duba idanunku. wallahi ni kan na sha zuwa ba so ɗaya ba so ba amma tun lokacin yana aiki na yanzu an shekara ashirin da biyar. An shekara ashirin da biyar. To shika ashirin da biyar ai yanzu baka san me yake faruwa da shi duk da kana gani din amma wani lokacin baka san me yake faruwa da shi ba. Saboda ka san an ce su masu ciwon ido ba sa ganewa. Sun ma. ikon Allah to da ya kamata a garzaya aje a ga likita ko zuwa yake su auna maka su duba maka su gaya maka cewa lafiya yake ko ba lafiya ba akwai shawarwari da su iya baka abubuwan da zaka iya ce ya kara lafiya idanunka duk yana da kyau yana da muhimmanci a ringa zuwa ana duba. ina ga da bakon lafiya kwarai wanda duk ban ji ba shi ba ah, Dr. Ladan kenan kake nufi To masha Allah to eh, da eh. fatan ya ji wannan gaisuwa taka to sannu mun gode. To ma dalla mun gode kare da gaske. To yau yan Kaduna dai sun mamaye shirin ga wani kira daga Kaduna wane ne ke kan layi? Sunana Ibrahim M. Ja'e. To Malam Ibrahim. Zaria, tarayyar Najeriya. Sannu da zuwa Malam Ibrahim muna jin ka. an taɓa duba idan ka? da yake ni da ina dan fama da haka kamar wani a ido na haka kamar wani kurji ne haka ko ba haka to na je ina zuwa akai akai ana duba ido na amma mm. akwai abin da yanzu dabto yayi magana mm. wanda shi ne ban gane ba ya ce yawan duba laptop da sauransu to shi yawan duba waya kamar irin yadda zaki ga yanzu samari da mm. yan mata ko da yaushe ana duba waya ko da yaushe waya ko da yaushe waya dare da rana to shi ma akwai illa ne koko babu illa dan kaga yana da kyau su ma yanzu mu iya sanin haka ya ce kamar ku masu aiki da kwamfuta ne da sauransu haka wannan akwai illa to dole ya kamata mu ma a rage amfani da wayan saboda mu samu karin bayani. To madalla mu. Ibrahim M daga Zaria. To Malam Ibrahim M Ja'e mun gode. To kun da abin da wata eh. tambaya da mai muhimmanci. Eh to ai kaga tambayar da yayi kamar daidai da ta yi daidai da tambayar da na yi mashi Dr. Ladan. Eh, Kuma Dr. Ladan ya tabbatar da cewar bincike ya tabbatar da cewar duk wani mutum da ke yawan kallon mm. ko dai wayar hannu screen da na eh, kwamfuta mm. akwai wani blue light da ya mm. kira shi wata koriyar wuta watan an ce wannan ita koriyar wutan tana shafar lafiyar ido kafin yawan kore ido akan wato allo na kwamfuta ko na waya eh. shi ma yakan rage karfin idanu kwarai da gaske dan mu muna gani anan ma yana faruwa da mu kwarai da gaske ba wani yasa ake cewa ma in kana aiki ko idan kana duba waya kak mm. ka jera awowi da yawa kana yi ka dinga ba da dan hutu to ai ka san kin san muhimmanci ma kwa kananan yara da yanzu haka sai ka ba su dan iPad sun rike eh. suna kallon katun ko eh. wani abu hmm. to yana da kyau lokacin sai suke zuwa bacci zauna suna ta ido akan to wannan yana matukar illa ga idanuwansu mm. so ya kamata lamari da ya kamata iyaye san lokacin da za su ringa ba yaran su mm. allon waya ko abin da zai rike a hannu yana kalla saboda baka san me zai fara ba tun yana karami yaro ya fara mm. samun matsalar ido ba zai zo ya ce maka baya gani sosai ba saboda bai san yadda ake ganin ba sai an je an gwada shi zaka je likita ya ce ai ba gani yake sosai ba eh. kuma likitoci na cewa yana shabar hanyar da za su koyi karatu daga abin nan idan suna da matsala ido to bari mu ci gaba da daga layi da ai layi ma ya ya tsinke ko kaga kamar wannan maganar da kake sarfilu mm. akwai wani abu da aka ce idan mutum ma zai duba hasken wayan shi ko kwamfuta mm. ka yi shi inda kamar ɗakin da ke da haske mm-hmm. ba wai kawai ka kure idan ka kan wayar ba kuma ɗakin da kake ciki na da duhu shi ma yana hasken ya zama hasken eh, kwamfuta kuma eh, hasken yana shafar idanu eh. kwarai kuwa to ai kin san kuma akwai da dama mutane ma da ba sa yin kallon fina-finai eh. sai akan wayar su to akwai matsala nan likitoci sun tabbatar da cewa mun aje wani akan layi da Kaduna wani ne akan layi da Kaduna suna na lawan na lawan da kanan kamfanin fate da ke jaji kaduna najeriya to lawan na lawan wani lokaci ne ka je aka duba lafiya idan ka da ka iya tunawa to a gaskiya fi sabilillahi ni din nan mm. a takaice hamma amma abinci gare ni na health insurance mm-hmm. wato insurance lafiya goma sha mm. kusan eh, yawa na health insurance mm. kusan shekara goma sha hudu yanzu na mallaki wannan abin kitika na health insurance to kana amfani da shi amma a gaskiya mm-hmm. a gaskiya ni ban yi rikin lafiyan da ya kai ni zuwa asibiti ba to bari na gaya maka wani abu guda ɗaya. ina jin ka wato dan kana rike da shi ba sai baka da lafiya ba za ka je gurin likita ba wannan wannan inshorar lafiyar da ke da shi ka iya zuwa a duba lafiyarka a ga me yake ciki a duba ta idanka eh to amma ni a gaskiya saboda ban taɓa yin rashin lafiyar da ya kwantar da ni wai kwana bakwai ko kwana duk da haka ringa da zuwa ana duba lafiyar ka ko ba haka ba to ba dalla to mun gode kare da gaske to masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau yanzu a madadin wato wanda ya taimaka mana ya bada umarni mr daniel brown da injiniyan mu na yau mr justin thwaite tare da abokan aiki na yusuf aliyu harande da sarfil hashin gumel ni madina dahir mai shanu daga nan birnin washington dc ke cewa sai kuma gobe cikin wato cikin ikon allah ku huta lafiya